yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Rayuwata Mai sauraro Assalamu alaikum. Zainab Ibrahim ke muku lale marhaban da sake haɗuwa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata daga nan sashen Hausa Radio France International Arafai. a yayin da kasashen duniya suka fara mayar da alhazansu gida bayan kammala aikin hajjin bana a najeriya gwamnan jihar neja umar muhammad bago ya yi kira ga majalisar dokokin Ƙasar su binciki hukumar alhazan najeriya kan yadda ta kashe naira biliyan 90 na tallafin aikin hajjin da gwamnatin Ƙasar ta bayar. a bana dai an samu korafe-korafe daga alhazan Najeriya mata da maza kan rashin masauki da abinci mai kyau zargin da hukumar ta musanta tunda aka fara jigilar alhazan. abin da ya fita da kura a bana dai shine karancin kuɗin guzurin da aka bai wa alhazan duk kuwa da miliyoyin kuɗaɗen da suka biya don samun kujerar hajji baya ga tallafin naira biliyan 90 da gwamnatin ƙasar ta bayar don sauƙaƙa wa alhazan. litinin dai gwamnan na Nejan ya bayyana hukumar alhazan Najeriya a matsayin wadda ta gaza wajen shirya aikin hajji yadda ya kamata musamman a bana duk wada makudan kudaden da aka biya. Shirin rayuwata na wannan rana ya yi duba ne kan dabarwar kuma bakinmu sun haɗa da Alhaji Barde Babangida Idris ɗaya daga cikin mahajjatan Najeriya daga jihar Neja sai kuma Hajiya Fatima Binta Usman nasara daraktan yada labarai na hukumar alhazan najeriya amma kafin nan ga rahoton da wakilinmu ismail karatu abdullahi daga jihar nejan najeriya ya haɗa mana akai rayuwata gwamnan ya yi wannan kira ne bisa zargin hukumar alhazan ta najeriya da yin silar wahalar da alhazai musamman na jiharsa suka sha a yayin aikin hajjin na bana saboda haka ya sha alwashin jagorantar kungiyar gwamnonin Najeriya wurin ganin an soke hukumar. Aikin hukumar alhazan Najeriya shine sanya ido ba gudanar da tsarin aikin hajji ba, amma ta yi uwa ta yi makarbiya wurin gudanar da komai kuma ba abin da take amfanarwa alhazai. Akwai bukatar majalisar tarayya ta binciki kudaden da aka bata. a matsayina na gwamnan jiha zan jagoranci kwamitin gwamnoni 'yan uwana wurin soke wannan hukuma domin ba abin da take yi. Na tuntuɓi wasu daga cikin alhazan jihar Neja don jin ƙalubalen da suka fuskanta. Sunana Alhaji Halliru Ismail. Akasari sallan farilla ma so ɗaya suke samu saboda tsabar nisa tsakanin masauƙinsu da harami kuma ba hajji ne kawai ya kamata alhaji ya samu falalansa ba kawai har da ma salloli a ciki na farilla a masallacin harami. Sai dai duk da bayyana hukumar alhazan da gwamna ya yi a matsayin wadda ta gaza Ƙungiyar shugabannin hukumomin jin daɗin alhazai ta jihohin Najeriya sun yaba da ƙoƙarin hukumar. Alhaji Faruk Musa Inabu shine mataimakin ƙungiyar kuma shugaban hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Kebbi. Aikin hajji na shekara ta 2024 an samu nasara fiye da kashi 85 cikin da talakamu sun samu masaukai a Makka, a Madina, a Mina, a Arfat, a Muzdalifa alhamdu. Shawara ya kamata a bayar ba wai a yi tunanin a bata abin da aka yi nasara. So kalilan shugabanninmu da ba su samu abin da suke so ba su gano don su masu dandane abin da talaka aka ji can bayani wannan magana a roshe hukumar jin daɗin alhazi ba wata jiha da ke da ƙarfi da iko da ta iya hudda da hukumar da ke kula da jin daɗin hajji da umara na saudi arabia ba ita wannan dambarwa dai ta samu asali ne sakamakon yadda manyan najeriya ciki har da kakakin majalisar wakilan ƙasar da wasu gwamnoni suka rasa matsuguni mai kyau a wuraren ibada a hajjin na bana rfi an gaishe da ismail karatu abdullahi da rahoton nan Yanzu sai hirarsa da Alhaji Barde Babangida Idris. ɗaya daga cikin mahajjatan Najeriya daga jihar Nija. Cikin mahajjatan nan dai ban ga wanda ya biya kuɗi ƙasa da miliyan shida ba. Abin da ya yi daga miliyan shida ne zuwa sama. Wanda a wancan lokacin wasu da dama za ka ga an ba su ainihin dala ɗari bakwai ne, koma da 'yan kai. amma wannan karan sai aka ba da dala 422 don a nan saudi an cika mana dala 22 kuma in ka lura da kuɗin da aka bayar ya dace a ce ainihin guzirin ya fi haka an ce federal gamman wajen biliyan 90 ta bayar wajen gudanar da wannan shirye-shirye kuma duk wani gwamna a najeriya karamci shine ka samu gwamnan da ya ba da biliyan biyu gun taimakawa ma alhazai amma duk da haka abin ya mayan ya batun maganan wurin kwanciya da kuma abinci domin akwai korafe-korafe kan cewa da dama daga cikin ku rasa wurin kwanciya mai kyau da kuma samun abinci akan lokaci mahajjata da dama ba su ma da wajen kwanciya ko ko wasu mahajjatan abinci wani lokaci a dinga samun tsaiko kuma wannan kuɗin da kake gani in ka biya kuɗi a matsayinka na mahajjaci duk abin da ake biya na jin daɗin ka ka biya yana cikin wannan kuɗin shin kana ganin haka ne abin da gwamna ya ce kan cewa ayyukan da hukumar alhazai ta yi ta yi a saudiya ba aiki bane da ita ya kamata ta yi ya ga ainihin ɗawainiyan da ita hukumar alhazai na ƙasa ta ɗauka ma kanta ya yi yawa dalili kuwa shi shine kamar haka harkan jigilan jirgi su ka yi harkan abinci da za a ci a nan saudi su ke yi harkan wajen kwanciya su ke yi kuma duka duka ma'aikatan wannan hukumar su guda nawa ne da za a ce za su iya yin wannan aikin gaba daya ni a tunani na ma gwamnan neja ai ya saya musu ne dan kar su mutu su shiga wuta dan duk inda mutum ya biya kuɗinsa a bashi sabis ba a bayar ba to Allah ba zai bari ba never in my side but always in my heart. The love is all. Irfan Maki kuka saurara da waƙar Waiting for the Call da fatan kun nishaɗantu. Ba tare da ɓata lokaci ba, sai zan tawar shirin rayuwata da hajiya Fatima Binta Usara, daraktan yada labarai na hukumar alhazan Najeriya. Ah, maganganu da ya faɗe su ne bisa ra'ayi amma in yana son magana yadda yake a hukunce yana neman ƙarin bayani za a yi masa ya ce zai jagoranci a soke hukumar ku domin ayyukan da take yi ba aikin da ya kamata ta yi ba kenan shin kuna ganin abu ne mai yiwuwa hukumar alhazai akwai ayyukan da take yi wanda jihohi ba za su yi shi ba wannan haƙƙi ne na hukuma alhazai ta ƙasa kuma duk yadda gwamna ya kai ga yana son ya ɗauke ta ya komar da shi a ƙarƙashin shi ba zai yiwu ba domin hukumar saudi arabia ita ta kafa wa'annan dokokin ba ta hulɗa da jihohi kai tsaye da ƙasashe take yi hajiya gwamnan ya zargi dala ɗari aka baiwa alhazai kuma kamata ya yi kuɗin ya fi haka shin ya maganar take in yana son wa hukumar alhazai adalci ta faɗa kuma ta sake faɗa dala 500 ne aka yi da cbn an ba da kuɗi akan dala ɗari biyar cbn kuma ta zo ta komar da shi dala ɗari da wani abu da ko ashirin ne ko da sha domin lokacin hakan ne exchange rate yake maimakon sai amfani da exchange rate lokacin da aka ba su na wa'annan alhazai zan suka yi amfani da exchange rate na ranar da suka fitar da kuɗin ya yi kira ga majalisar tarayya da ta bincike hukumar ku shin za ku so haka to ai shi wanda bai da gaskiya shi yake da tsoro ko a yau ya ɗauko waɗanda za su yi binciken a zo a yi bincike na inda so samu nema abinda ma zai wadatar da alhazai sai ya fi haka to in yana son bincike bismillah takardun suna nan a buɗe duk wanda zai zo ya yi bincike ya zo ya yi bincike mara gaskiya shi yake tsoron bincike tattaunawar Ismail Karatu Abdullahi da Hajiya Fatima Binta Usara, daraktan yada labarai na hukumar alhazan Najeriya. Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwata a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. masu saurari Ya kuke kallon dambarwar da ta ɓarke kan batun rashin ba maniyyata cikakkiyar haƙoƙinsu? Wasu shawarwari ko jan hankali kuke da shi ga mahukunta don kaucewa sake faruwar hakan a shekaru masu zuwa? Sai min ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International Arfai musamman wakilinmu daga nija Ismail Karatu Abdullahi suna